يسقى بماء فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا السيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك له مغفرة للناس على ظلمهم وإن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 وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah da wa ta'ala kamar yadda muka saba kowace yammacin wannan wata mai albarka muka haɗu wannan masallaci sahabbai domin mu yi ta alƙur'ani mai yau ma wannan yammacin na shirin da biyu ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijirar ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da yammacin sha ɗaya ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida in sha allahu za mu dasa karatunmu na yau akan lafiya karatunmu na yau ya fi inda Allah ke bayani sifofi biyu da yake wa mutane wa da su cewa ina wa inna rabbaka ga zu da na Allah ma'abuci gafara ne ga bayinka masu tuba kuma yace wa inna rabbaka la shadidul iqab kuma lalle ubangijinka mai tsananin hukuma ne liman asarra alal ma'afi wa lam yakun min Da wanda ya doge kan sabo bai tuba ba su cikin wannan hankali ka ce ƙarar da ta'ala bai da sa'atihin ilmi wa shiddat iqali liya baqal abu bai ar-ragabati wa rahab wa raja'i wa khawf Allah ya ambaci sifofi biyu sifar rahama rahama mai yawa sannan da sifar azaba mai tsananin ukuba don bawa ya rabu tsakanin waɗanda mai maganganun guda biyu ya zama mai kaunar rahama nan kuma mai tsoron hukubar dama ana sun bawa ya zama da kautuwar riga kamar sifa annaba alaihi salatu salatu shi ne Allah ya ci gaba da ce mana waya kulu allazina kafaru laula unzila alaihi ayatun wa yaqulu allazina kafaru laula إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يجزي كافرتنا تاكرا من زمان الله ويقول الذين كفروا كافرتنا تاكرا لولا أنزل عليه آية من ربه ليبتعم أن الذين منزولي لجعل الله زوال كاي كيف Allah bai saukar mashi da aya ba ta daga gurin Ubangiji. Wannan magana a lokacin waɗanda aka aiko shi cikin su kafin ramaka suke cewa Allah mu jira Allah Muhammad mu da zai. Yasa ba saukar ma Muhammad ku da ba ta dullu ala tilkihi wanda ke nuni akan gaskiyar su shi manzo ne za ta Musa wa Isa irin mu'jizojin da aka wa Annabi Musa da Annabi Musa alaihi da Annabi Isa alaihi wassalatu wassalam. lam ya'taddu bil ayatin khaliqatin munazzalat basir akali da ayoyi da aka ba annabi ba al munazzalat wadanda aka saukar mai kan shi kakin kamar kamar kinciyar wata guntu biyu guda ya wannan irinsu wani ya bi shajari ko kuma kamar yadda ke kira ita ko sai ka so ne ke ka so ne shi ma aya ne wani ba ulma'i min bayyin misali kuma aka yi rashin ruwa manzo Allah ruwa ɗan kaɗan na ya zura hannuwa mai ciki ruwa sun ta tsotso ga kai wajen mutum tamanin da wani abu sun sha sun shayar ita ma wannan aya wa amsali ha zuwa zuwa da kamar da wasu irin wani kai kama da na magana da dabbobi da sauran faƙasara hudu suka nemi a ba su wasu ayoyi ina dan don tsaure ka a ba su wasu ayoyi da Allah ya ce a ba da ayoyi ba ba haƙƙin ka ba ne inda ma an ta murgir kai muhammadu mai gargadi ne kawai ai lasta anta ya muhammadu illa mun kai ba kasance mafashe face mai gargaɗi ne kawai ba mu basirin kuma mai hangar da mutane matsalar rayuwarsu da haɗari da suke fuskanta ka sha'anu kulle rasuli kabla al'amari ka bai saba ma sauran al'amarin annabawa ba wani kulli kaumin na biyu ya uhu ilalla shi ne allah yake wani kulli kaumin hadu ko waɗanne al'umma allah ya sanya musu ba annabi da ke kira su inda Allah zuwa ga Allah kamar yadda Allah ya ce wala kad ba'athna fi kulli wala qad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu at-taghut na'am فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الله يسمع عنك وانا قد بعثنا في كل أمة رسولا قوة الأمة وأيكم سبحانه da wanda ke kiran su zuwa ga Allah madaukakin ko kowane gari da kowane yanki da kowane zamani da nasu manzon da ya dace da kuma irin abin da aka ba su na mujizojin da ke tabbatar da shi manzo to kai ma haka kai ma ba ka ƙetare ka zama manzo mai hasar da mutane wa amma al'ayatu amma ayu al-khariqatu lil adati wa an suka saba ma al'ada wadanda aka gani fa amruha ila mudabbirin kamli wal ibad al'amarin saukar da su ko kawo shi yana ga wannan da ke gudanar da al'amarin kasantattu wanda ke tsara al'amarin bayi wane ne shi shi ne kai kuma manzon Allah shi ne Allah ya ce Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unsa Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unsa wa ma ta ghidu al-arham wa الزاد نعم وكل شيء عنده ب... وكل شيء عنده بمقدار الله في سركي الله وحده الله شيء الذي يعلم ما تحمله Kullum ta shi ne wanda yake kan duk tabbacin abin da wasu mace mai cikin ke ɗauke da shi shi kadar ne har cikin ta hal zuwa zakarun abin da suke ɗauke da shi na namiji ne an unsa ko mace kamun cikakka halitta da ya amma ya yi ko da yake hasanun mai kyau ne an ƙabilin ko mummuna shi Allah shi ɗan da wa ma ta zubul alham kuma Allah shi ya san abin da mahaifin da suke kauyewa وما تنقص الأرحام في إيقاع الجنين قبل ta inda ake yada tayi a gabanin isasshe haihuwa wa matar dadu da kuma abinda mahaifin ne suke dadawa bisa ga lokacin da ya halatta ai wa matar dadu alal ashuri fi abin abin da yake bisa ga watanni innan guda tara wani lokaci mace ta haihuwa a ga wata haihuwa ai ta mamaki tsoro hankali ya tashi Allah yana gwaji kama da kudurarsu saboda ya bada nan duka ba da hannun kowa su ba da hannun Allah yadda su sai wata goma ba ta yi a yi ta mamaki haka Allah ya ce wata kuma sai ta kai wata bakwai sai a ga zahiri Allah ya ce shi ya samar da na abubuwan kuma da hikimar da ya sa a kai don haka nan shi ya san kare yadda za a yi wani ciki an ɗauke shi amma ba haihuwa ta aka yi ba wabin ziyari kuma shi ya san da zuwa abin da ciki zai kara wa wani lokaci da cika watanni ko kuma ya kara aka abin da yake Allah ya ce kullu shi ko wani ne abu a gurin Allah da muke dare yana cewa gurgurdan abin da Allah ya yanka ai kullun ashiya'i كل شيء من الأشياء هو الذي لابد من عند الله تعالى بقدر المحدود ينا تقولون بكيان كتي لا يتجاوز فزي تدريش بحسب المصلحة وقدر المصلحة بحسب أي إياك إياك تعمل كل أي أثر والمنفعة تمر القدم أنفعني وأن تفقد الله تعالى abubuwa kowane iri abu da lokacin da aka samai rayuwa da mutuwa da arziki da samu da haihuwa ubangiji ya san kowane lokacin da ya samu yanzake kuma akwai shi maslahohin bayan da ake kawo na kowane iri abu da lokacin da aka samu Allah ya ci wannan Allah shi ne abin mulgai عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال نعم الله يأتي عالم الغيب الله نشيل مثلا ما غاب عن ما ما غاب عن ما غاب عن الفتي أبين يكفر لك بري دني متعال وما كان مشاهدا بعدين لكم يأتي هذا الشيء منظورا ومنظورا ومنظورا ومنظورا ومنظورا ومنظورا ومنظورا ومنظورا ومنظورا ومنظورا ilmin Allah ya haɗe abinda aka koyi halittun Allah koyi daga bari ganin bayi walmar'i da kuma abinda bayi suke iya gani la ya kafa abin shi wani abu mai ya koyuwa bai ya koyuwa da ba Allah ma madaukakin kai bai ya koyuwa da sani Allah ma madaukakin kai wa a haka nan Allah ya ce alkabiru shi ne Allah nan mai girma ay azimu sha'ani mai girman sha'ani Allah bi kullu shay'in dunahu wanda yake kowane iri abu na duniya koma bayan Allah yake al-musta'ali wanda yake madaukaki ala kulli shay'in bisa da tsakin komai bi qudratihi da qudratsa kuma al-munazzahu an an mushabahati wal mumathalati kuma wanda ya tsaftata da bai kaman cece ya da wani ko ya zama misali wani duk abin da ka gani ko abin da ka suranta a zuciyarka Allah ya halitta abin wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halice ku da abin in kai tunani kai ce kila haka Allah ya karbi ya ka tabba ka wata kamar to abin nan da kai tunani Allah ya halice halitta Allah ne ba Allah ne don haka nan shi ne ce alkabir mai girman da ya ɗauka da bishin komi Allah ya ce kuma shi yadda ilimi ya yi haka da bayi سواء منكم من أسر القول سواء منكم من أسر القول ومن جهر به نعم ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سواء minkum daidai yake a gare ku a ayyastani fi ilmihi ta'ala eh, daidai yake a cikin sanin sa ma adama rasul qulubu abinda zukata suka kore wa ma na da qalbihi al-azmi kuma da abinda halusta suka furta duka waɗannan abubuwa sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man da abinda zuciya ta bore na magana da abinda ta bayyana duka alwasan asirru inda mu bai yi sirin bawa da cikin zuciya a guri Allah bai yi don haka nan kamar yadda Allah ya yake fana a suratul mulk cewa sirru wiji haru bi bihi wa sirru qawlakum aw ijharu bihi hmm. innahu alimun bi dhati sudu Allah yana gwada buwayarsa kuma da yanzu da yayi karhin bayi wato ya ce a kin ruka da ku ku ta magandannin ku da kuke da ku cikin bukatan ku na ƙwarai ko muna ku asir a yi jiharu ko kuma ku bayyana Allah ki inna hu alimun bi zati su duk abin da a cikin garza Allah ya sai wannan cikin kamalar kamalar ilimi ba abin da za a boye cikin zuciya har da abin da ba ba ka faɗa ma kowa ba bakin ka bai furta ba Allah ya san da abinda za ka nata kuma lokacin da za ka wata kuma ya san lokacin da ga abinda za ka wata nan Allah yana gwada mana ihada da ta cutar da Allah a ji tsoron shi in dai ba ka iya ɓoye ma Allah abin da ya ƙarfi cikin zuciyar abin da ya ƙarfi ba ka faɗa ba ka yi magana ba ko ko da sannu ba ka yi magana ba ɗarsuwa ɗaya zuciyar ka zai yi kaza in dai wannan abin bai ɓoyewa ga Allah kenan Allah yana haɗa cikakkiya da al'amarin bayi wanda su fitar da su su ji tsoron Allah duk da ba su ta daga ihaɗa su ba su ta daga ilimin ta komi suka ɗarta komi suka aikata Allah yana sanar da su shi sa Allah ya cikin wanda ya bayyana da wanda ya koyi duka daidai suke ga Allah wa man huwa mustaqbil bil layli da wanda ya bi dare ya koyi cikin dare yayi abin da yake aikata ai wa yaftari inda huka zalika man huwa mustakirun bi amalin fi zulmatil layl da wanda kuma yake fakuwa da duhun dare da ayyukansa ya yi amfani da duk handare ya aikata wani aiki wa huwa fi gayatil kafa'i wannan abu yana matukar fakuwa amma ga mutane amma shi Allah a gurin shi daidai kake gare da wanda ya rana tsaka rana ƙari da wanda ya cikin duhun dare duka gaban ka an kai a zulmatu inda hudau duhu a gurin Allah haske shi ne Allah ce man huwa zahibun fi dariki bi na nahari da wanda yake kama hanyarsa a bayyanin rana ya ji ya aikata musta'alinun ya bayyana aikinsa bayyanin rana ya suka fi bai koye shi fi ma ya amalu ga abin da yake aikatawa Allah ya ce duka wannan abin gurin Allah daidai yake ba bambanci tsakanin na dare da na rana ke na ya hutar da masu boyo su bi dare su bar gari ko su bi dare su koye ko su je daji hukuma dai Allah na kai lahira da duniya Allah haddasa ba mai yi azaba shi nan duniya ba mai yi ɗarmu shi in har ya halatta ka ɗan doji 'yan sanda ka doje mutane ka ɓoye ka bi dare ko ka bar gari ka je daji to ya kamata ka ji tsoron Allah saboda ƴan sanda ba su hukumar da Allah ka iya tashi hukuma mutane ba su darmun da Allah ka iya tashi ɗarmu. wannan yana hukunta duk da da dare da yini da gari da daji da sama da ƙasa duk da suke ga Allah ya kamata bayi su ji tsoron Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala su yi tsaba bisa ga al'amurra Allah shi ta Allah wa kana Allahu alaikum raqiban Allah a bishin ku yana yana mai tsaro aikin ku na dare da na rana da na gari da na daji duka Allah ya ce a bayyana suke gare ki kuma Allah shi da duniya da lahira shi da zama lahiya da kwanciyar hankali kuma shi da tashi hankali da hukuma don haka nan ayoyi suna karantar da mu Allah ya kewaye mu sama da kasa waje da bayyane abinda an wajibi mu kawai mu yi buga Allah madaukakin sarki mu yi masa da'a mu mashi biyayya mu kame daga barin sana mashi Allah ya ce lahu mu'aqibatu min bayni yadihi lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah حتى يغيروا ما بأنفسهم نعم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له نعم وما لهم madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ce shi dan adam ai bi hadal insan mu'aqibat ma'ana shi ne lahu ad-damiru a'idun ila al-insan dan adam yana da masu irin mala'iku masu dutsen tsaro da shi da gari ba yanda za a yi ya zama ya samu kansa da rana bai tare da mala'ikun nan ko cikin dare bai tare da mala'iku bayan wakafa billahi shahida wakafa billahi alima sanin Allah ya ishe shi ga dan adam da Allah ta ishe shi ga dan adam amma kuma duk da haka aka sanya mai wasu mala'iku wakkalatun bihi waɗanda aka wakilta gare shi ta ta'aqqabu fi hibbihi suna dutin juna a wajen tsaron adam ya fi ba akiba aqiba ba'd sashin sai yana zuwa bayan sashi kal haraju kamar masu kaji fi dawa'il duniya yadda aka san masu gadi a ma'aikacin da hukuma suna tsaro in wanda ya yi gadin ta rana ya matsayi wanda ya iya karɓe shi jiya ya sarara shi ko wanda ya yi shi ko wanda in dare ya karɓe shi ya je ya sarara haka Allah ya sanya mu mala'iku suna gadin ya hafa hu min da suna tare da mutum min al-aqdari da hadurra wal mazari da cututtuka bi amri ta'ala bisa ga umurnin Allah madaukakin kai mujahid yace ma min abdi wani bawa cikin bayan Allah illa wa malakun muwakkalun bihi ba yana da mala'ikan da aka wakilta da ke tsaro shi ya hafazu hufi nauyi wanda ke gadin sa iya yi kwana wa ya kazati kuma akwai da ke gadin kan ya falka min jini ya tsare shi daga shari aljannu wal insi da mutane wal hawa da kwaye wani lokaci wannan tsari na Allah shi ne ke kare mutum daga abubuwan da suka iya hariya shi da sharri lokacin da ya yi kwana Allah madaukakin sarki subhanahu wata'ala yace inna Allah lalle shi Allah la yughayyiru ma biqawmin bai canza abin da an ga mutane ai la yuzilu ni'matahu ala an qaumin Allah bai kushe ni'ima tai daga barin wasu mutanen da ya ni'intar ko da zama lafiya ko da kwanciyar hankali ko da halayya kuɗi ko da wadatar cimaka ko da wadatar natsuwan garuruwa da ce ba ya jami wata ni'ima an kaumin daga bari mutane wala ya sulubuhun iya bai sun ci wannan ni'ima gare su illa iza baddalu ahwalahumul jamila bi ahwalin qabihatin sai in sun furfura halayensu na kwarai da wasu halaye mugga wa haɗihi min sunanillahi al al’istima’iyya wannan yana daga cikin sunnonin Allah na tarayya annahu ta'ala la yubaddilu ma bi qaumin min afiyatin bai musanya ma tarayya abinda suke kan shi na zama lahiya wani imatin da walwala wa amnin da aminci wa'in zafin da ɗaukaka. illa idza kafaru tilkan ni'am ba ce in sun yi butunci ga waɗannan ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya ba su wartaka bul ma'asiya sun ka kama saba ma Allah to nan na za a samu gani abin da babu da ki sa manzo Allah yake cewa sun bi kamsin abubuwa guda biyar suna tsaya tare da abubuwa babu da mutane suke tauye su ke an jarrabe su da matsalolin rayuwa da karancin ruwan sama babu radda mutane karɓar cika alƙawulla ba an jarrabe su da jayar kafirai a kansu babu radda mutane ke fantsama cikin alfashoshin dilalewa imanigo ba sai an jarrabe su da rashin lahiyoyi Allah fi tasta asibu ala waɗanda ke rinjayar likitanci a yi sai an gaji babu magani a su ka kaza bai da wara. haka Allah yake don haka wannan wa'azi ne yake yi da bayan cewa shi fa bai janye shi ba abin da ya ba ku kuna nan tare da shi matukar ba ku canza halayya ba to lalle ko kuna nan cikin ni'ima ku da addare ku da walwala in ko kuka canza halayya duk abin da kuka ga ya faru gare ku to ku sani yake faruwa Lying na'am da haka nan wannan aya wa'azi ne babba kuma da lurarwa Allah bai canza abin da aka mutane na zama lahiya da aminci wa izzatin da daukakar da addare su illa idza kafaru fil kalbi am bayan sun mutunce ma Allah ga waɗannan ni'imomi war takabul ma'asi sun aikata sabo sannan na ake yace wa fil asar ya zo a wani asar ya ce au hallahu ila nabiyyin min anbiya bani isra'ila Allah ya aika ma ya yi wahayi mala'ika ya ji ya faɗa mu wani ba annabi cikin annabawan banu isra'ila an kulli kauri ya ce ce ma mutanenka innahu laysa min ahli qaryatin yadda al'amari yake ba wasu mutane wani gari waɗanda suke wala ahal baitin babu wasu mutane wani gida ya kununa ala da'atin lahi waɗanda za su kasance kanwa Allah biyayya ya tahawwaluna minha su juya daga barin biyayyan nan ila ma'asiyatin lahi zuwa saba ma Allah illa hawwala Allah anhum ma yuhibbuna ila ma yakrahuna face Allah ya musanya musu zuwa barin abinda suke akan abinda suke so zuwa ga abinda suke kyama Allah zai jarrabe su da abin da wannan abin da suke su sai a amshe shi a jarrabe su da halayen da suke kyama don haka nan ƙur'ani ya faɗa mana kenan in muka ga zaman mu ya yi kyawo in muka ga arzikinmu da walwala daga ayyukanmu Allah ya faɗi irin ayar da can cikin suratul anfal ذلك بأن الله لم يكن ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإن الله لسميع عليم وإن الله لسميع عليم الله مدوكي ذلك بأن الله وأنه هو سبب شيء الله لا, لم يكن مغيرا لم يكن مغيرا bai kasance yana musanya wata ni'ima an amaha ala kawai wanda ya yi aka wasu mutane hatta yi bayyano ma bi abu hatta sun mutu hora suna zaune lahiya an yi musu ni'ima suna kwanciyar hankali su ɗauki kansu su aza bisa ga hanyoyin sabo aza kansu bisa ga sabo saboda Allah ya yi musu ni'ima zai jawo musu matsala wannan bayyane take in kaka ta yi mutanen ƙauyuka za a ga sun fara wasannin dambe kirawo masu cikin gombe da sauransu kafin watan bakwai yi wasa kai musu kamar ta kashe abin nan Allah ya janye su da suka yi mashi godiyar maye kawai sai abin na ya zo don taki ɗan watanni kaɗan sai a kare shi sai a dawo babu sai a yi ta zilla mana ta taho sai a yi ta ɗiban ganin nufi na daji ana ci saboda babu shi ma sai a yi ta wacewa ana barin garuwa zuwa birane fitar da aiki amma ga saka mazan tsaye na sun biɗa sun samu amma da suka biɗa suka samu wani kawai abin da zai ce wallahi ba da sai na sai na mu mawa ne rai zai yi kokari ya dauki abin nan ya kai ma hukumomi saboda rai an naka dan uwa ne a walakantar da shi Yusa ba ku ya bar muna injin ga ku babu injini? Eh, sola ce? A ya yake. Na, na. to ne nan yan uwa Allah ya muna wa'azi da wannan in muka gaba mu ji daɗi ba mu fassara cewa mu muke haka al'amari Allah ya yi in muka kyautata kuma za a kyautata mu mu bayi ne da aka kawo nan cikin duniya aka aji da sanin Allah bisa ga ka'idojin da aka bamu na zama lafiya na kwanciyar hankali in muka tsare ka'idojin mu ci mu sha cikin sauki in muka lalata kuma ka'idojin muka ga muna da ra'ayoya muna da dubaru muna da bukatun mu da kan muka biya bukatun mu kuma sai a jarrabe mu da dukiya sai a dinin mata tasiri babu zama lafiya lokacin da an mutane ga gani duniya sai da kwana kowa ya gaya duniya kuɗi an magani in mutum ya samu kuɗi ya yi magani sai ce makanta ne ne sai ka yi kuɗi a man baka da nasuwa kwanciya gidan ka lafiya har da zakaran gidan ka ya faffaka sai ka ga kushe gurnan na suka shi ni kawo shi laifin fuskan da bayan ke aikatawa cin rashawa sai kowa ya gashi ma wallahi bai ya maka duk da wani ya maka ma'aikatar sa ya zama biloniya wani ya maka kasuwar ta ko da magun magun ko ya yi kuɗi su ma wallahi bari su shigo su gani duk da haka aka yi ta wallahi bari su shigo su ba ko da ƙarfi ko sai dai Allah ya jaye zama lahiya da kwanciyar hankali dan haka yan uwa wannan aya wa'azi ne babba da ya kamata mu hankalta da shi in ma kowa bai gyara ba kai kai kokari ka gyara gidanka tsakaninka da Allah da iyalinka da ƴaƴanka da matan kila daga gare ka wani yana gani ya kwaikwaye ka har wani ya gani ya kwaikwaye har duniya ta gyara amma in mutum ya ce ya duk da kowa ya lalace shi ma bari ya fanzama haka lalace zai ci gaba da karuwa haka uku hukumomin za su ci gaba da wahalshe mu kowane lokaci ba za mu yi cikin kuncin rayuwa ba don haka Allah ubangiji ya ba mu ikon gyarawa shi ne Allah madaukakin sarki ya wa idza arada Allahu bi qaumin su'a kuma Allah yake halinsa in ya tasan ma mutane da kawo wani mummuna a cikin gidansu ko su ko garin su ai wa idza arada ta'ala halaka qaumin aw azabihim in yayi nuhi halakar da mutane ko azabtar da su Allah yake fala maradda la ai la ya kadiru ala raddi zalika ahadun ba ɗaya da ke ya tunkule wannan azabar Allah wa ma lahum min dunihi min ليس لهم من دون الله ولي يدفعوا عنهم العذاب باسو دا وني ماجي بانشي زي تونكو دي مسو عذاب وني بلا اكو وني بلا ان جي باب يجي هو الذي يريكم البرق خوفا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال نعم masu aiki sun ce suna ba dan ba su hukunci guda na yi kace هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل السحاب الثقال الله يكي هو الذي يريكم البرد yake نشين وانده يكي بدا مكوال يا حكتي هذا بيان لآثار قدرته تعالى المنبسط في القول wannan bayani ne da gwada alamomin kudura Allah cikakkiya wadda ake aka waka cikin kasantattun hatta ne kai ayyuri kuma ayyuhan nasu albarka Allah yana gwada muku walƙiya ta hanyar haduwa girgije da girgije su goga sai ku ga walƙiya ta yi ta mai tsananin ban tsoro mai haske alkhadi kuma na kilalin sahabi wanda ke kisgar idanun mutane lokacin da girgije da girgije su kar da ju Allah ya ce yakan yi wannan ne haufan don ya tsoratar da ku ku banza wata ma'an don ya sanya muku tsammani ga rahamar ta ruwa don ya tsoratar da ku a saufan minas tsawa don ku ji tsoro daga faduwar tsawa waɗan an filgai kuma domin ya sanya muku tsammani su haɗa ana walƙiya bayan da ku yi tsammani kuna samun ruwa fa barka galiban ma ya kubu sawa'ikum mudammiratun ita tsawa abinda ya kan biyo bayan ta ga al'ada mafi yawa samun wasu tsawawaki masu tsanani a rana ta faɗi ko su itace ko ga wani gari ko ga wasu dabbobi ko cikin wani gurbi haka wakad ya kunu wara'ahu al-badar kuma ya yi tsawon nan ruwa su hannu baya al-kasifati waɗanda suke wato al-midirar wanda ke ruwa mai yawan zuba Allah a yatsun biladi wanda da wannan ruwa ake samun rayuwar garuruwa sai a samu bayi su kuma su samu walwala yace Allah yace wayun shi as-sahaba shi Allah shi ka kada jirgi kawai ni Allah ga dama sai ku jira suna haduwa kan da yi ina suka yi ku sani kagawa ne ake ba wani wuri na aka zo a dauko su Allah ne ke kasantar da su iya tashi gwada muku alama kudura dai to sai ya sanya kawai jira su dora haduwa lokaci guda bisa ga bayan gari ku birbishin gari ku sai su hadu da fari da jadawan da wanda yake baki daga gari su kuma za a samu wani da tsawa shine Allah madaukakin sarki yace wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi kuma sannan wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaa'ikatu min khifatihi na'am ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وانا اوكي جنسان سبحانه وتعالى يتشو يسبه الرعد بحمدي ابينا كي ما رعد ابينا كي ما رعد ما دوري حدا سوا كي رسيبا يا شاء رعد الله ما امانين باها تبع رعد من الله تفادا مي شيني رعد شيني ساوا أنت wannan tsawar an ci wani mala'ika ne da ke tafiya cikin tasarrufin gudanar da giragizai su yi gaba ko baya su ƙara kauri ko su jaye su yi ruwa mai yawa ko kuma jan kaɗan nan allah ya ce to wannan waton wannan tsawar shi ma yana yin tasbihi tare da gode ma ubangijinsa wal mala'ikatu haka mala'iku su ma suna yin tasbihi min fifati saboda tsoron allah ayusa biyo raadu lahu tasbihan muqtarinan bi hamdihi wa sana'i alayhi tawan nan tana yin tasbihi ga Allah madaukakin sarki tawa wato tasbihin da aka hada da godiya ga Allah madaukakin sarki wa tasbihu lahu wa tusabbihu lahu almala'ika haka mala'iku su ma suka yi za su yi tasbihi ga Allah khaufan min azabi bisa ga tsoron azabashi wa tusabbihu radu wa tasbihu radu yace haqiqatun dalla alai alqur'an tasbihin nan da aka ce tsawa tana yi wato gaskiya da qur'ani ya faɗe ta baro baro don haka fa nubi biha wa illam faham tilka tawaida ko da ba mu san wanda take ba amma dai za mu imani tabban duk da muna jin ta muna ji lokacin da wani lokaci za a yi in ka ga ka zai biyu lokacin da ka ga an yi walƙiya din nan to bayan ɗan lokaci kaɗan za ka yi wililin bayan sai ka ji ayin tsawa wa aka ce haɗuwar giragizai sashen su akan sashi tir shi ne ke kawo wannan warkiyar wannan sautin na abin nan za su yi shi lokacin kai ko da kasa ganin shi tsawa kai daga baya sai ka ji kamar mutumin baki halin bindiga lokacin da ka halbi tsuntsu shi bai jin tsawon nan bindiga abin yana isa ganin shi kafin rigimarsa ya tashi ajiya haka shi ma lokacin da ka kula da ke kullum ita ka ga wani ya dan saurara baya gare ka kadan kana ji wajen gihin da sai ka ji ayin ruku ruku ruku wani abu amma ba su ya tare iya tana gaban wannan tsawa aka ce haɗuwar giragirai da giragirai wa junan su ke haifar da wannan Allah ke zikin yi wannan ne saboda tsarkake Allah madaukakin sarki babu mamaki a ce tsawa tana tsarkake Allah mala'iku suna tsarkake Allah saboda Allah ya faɗa a suratul abin nan وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم نعم انه كان حليما غفورا وان من شيء الا يسبح بحمده كيف بقى وني ابو كتابه تنباوا ko mala'iku ko itatuwa ko ruwaye ba wani abu da cikin abuwa haki ko wani ya tsarkake yana tsarkake Allah daga na ƙasa ko abokin kare ko kasa Allah ya amma walakin la tafahuna tasbih ku ji kai ba ku fahimta tasbih ba an ce inna inna maqiqan da fa bi tasbihun ba ai dai za ka jina kwa kwa kwa kai saboda sun hana ba kwana amma ku tasbihi na cikin da Allah madaukakin sarki yare su na hakan kuma shi Allah yana fahimtar yaren su yadda yake fahimtar yaren ka zai kyau haka yake fahimtar wannan yaren na saboda shi ya ba su wannan yare to shi ne Allah yake babu wani abu daga cikin abubuwa face yana tsarkake Allah daga abokin daga barin na kasa ko mace ko da ko kuma rabuwa ko mutuwa duk abin da an na kasa talikai gaba ɗaya suna tsarkake Allah kai ma in ka farki ka tsarkake da baki bisa ga da'a ka tsarkake Allah in ba ka tsarkake ba yanayin ka zai gwada Allah ka kusance saboda zai tsare ma kwanuka ba mai ba zai sanya maka yunwa ka ci abinci dole zai sanya maka in ka ci abinci ka je kai sujada da rin ka tutsai kana bisa ga in wannan halayya amma kuma a sa kai sujada da Allah madaukakin sarki wajen hitar da wannan abin yasa Allah yake cewa in an so a yi mai da'a in ba so ba ma a yi mai da'a in an so a yi da'in ma ba so ba ni ko ya ki Allah sai ya gamu da tasbihi ko don dole in wa ta je ka duka ma Allah da sahiyan magarai da yamma ta abin nan ko koma gaba gare ka duka ma Allah ta gwada Allah shi addabuwa ya bashi haka ba a sanya shi a buwaye shi a sahihin abinci ko bai so ba haka nan za a sashi fitar da abincin nan ko bai so ba don haka har jaye shi akan kansa in ma ya yi da'a ta biyayya ya samu lada in ko bai ta biyayya ba an azabtar da shi an sashi biyayya ta dole ina fatar an gane to shi ne Allah ya ce ba wani abu illa bi bihamdi ba shi yana karkace Allah tare da gode mashi Allah ya ce walakin sabbin abu da tasbih Allah ya ce ba ku fahimta tasbihin gudun ruwa ba ku fahimta tasbihin ga tantami itace ba ku hinda tasbihin duwar wasu ba ku hinda tasbihin watan kwari da kuma sauran tsuntsaye Allah ya inda na haliman da kuran Allah ya hakika Allah mai hankuri ne ba ya da tauta uku ba waɗanda suka cince ka sannan kuma mai zafara ne ga bayin ka masu tuba Allah ya ce wa yurtilu sawai kuma shi Allah nan shi ke aiko kawo waki fa yusibu biha mai ya sai ya samu wanda ya so da wannan kawo a yursilu sawa'ik almudammirata nikimatan yaka aikuwa tun tsawa wanda suke mai darka kaiwa ko wani ko wani yanki ko wani uce ko wani mutum ko wasu dabbobi nikimatan wanda su yaka aiko ta wani lokaci a matsayin ba ya haliku bi man ya sha sai ya halakar da wanda ya so da wannan tsawa Allah ya ce amma tare da haka ga su mutanen Makka da waɗanda suka yi kama da su wajen mummuna aiki وهم يجادلون في الله فإذا سنة جاية كان أمر الله أي يجادلون في وجود الله ووحدانيته وفي قدرته على الباطل سنة جاية الله da cewa shi Allah bai da ikon ta a ciki ɗai na sai an haɗa shi da guba, ko sai an haɗa shi da wani wa fi kudurati alal ba ta kana shi Allah bai da iko akan kayan da matattu ba su Allah ya ce huwa shadidul al ubangiji madaukaki wato mai tsananin ƙarfin damka ne da ukuba alƙadiru ala jin jika min makasa wanda ke da iko cikakke akan yin ukubar ramuwa ga wanda ya saba mai sai yace a gaba lahu da'awatul haqq lahu da'watul haqq na'am والذين يدعون من دونه لا يستجيبون كفيه إلى الماء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه نعم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Allah ya ce madaukakin su subhanahu wa ta'ala lahu da'watul haqqa ay ta'ala tattajihu ad-da'watul haqqa wa tun da Allah kira gaskiya su ke fuskanta fa huwa al bi an da wahda kuma shi Allah shi ya cinci ta abota mun shi kadai bid'a ita hanyar roƙon wani wal iltija'i da dogaro gare shi ya dauna min duni wadanda suke kira koma bayan Allah gumaka ne wasu waliyai ne waɗanda ake kira koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ai annabi ya da uhul kufar waɗanda kafirai suke kira min dunillahi koma bayan Allah la yastajibuna lahum bi shay ba su karba musu da biyan bukata ko wace iri ba ai la yastajibuna lahum du'a ba su karba addu'a su wala yasma'una lahum lid'a kuma ba su kira ba su ko sun kira ba Allah ce bari ya buga ma misali yadda kiransu bai da tasiri ya yi kama da wata illa ka ba su bi kafin hirar mai ya yi kama da mutumin da ke jin kishirwa ya ga girgije can gabas da garin birnin kabi ya ɗora taron hannu girgije to Allah nan jami ruwa na kishirwa ne kabi girgije na ba shi ruwa to haka Allah ya misalta wanda ke kiran wani shehu ka ce ce mu gausi ka taimake mu Allah ya ce haka kiran in wancan da ya tsaya yana to Allah gigili da mai ruwa yana ɗebe baki ruwa wannan kiran yana ɗebe shi ruwa yana biyan bukata da shi shi ne Allah ce illa ka ba su ka sai ilal ma iliya bulu ka fara wa ma huwa bi baligi ko ya kira ruwa daga girje ba su tahowa a illa ka man yabsudu kafaihi lil ma'i min ba'idin daga nesa ya da'uhu yana kiran shi wayo nadi yana liyasila al ma'u ila fami zai ya kawo ruwa ga bakin ka wal ma'u jamadun shi ko ruwa ai kan da abu ne la yusu bai ya motsa ya taso daga can ya kawo kai ne ga bakin bai kira wala yasma'u kuma ba ba ya ji wannan mai kira shi shi ne aka halal musrikina bi adad husulihim inda du'a'i hakiki. an kamanta kiran mushrikai da da kiran da suka guma kan cewa wannan kiran baya da wani tasiri an kamanta shi bi hali a tashani da kawaton halayyar mai mutumin da adda kishirwa ha'ini wanda ya tsibauta la ya dari ma ya fa'alu bai san abin da zai yi ba kada ba sada kafaihi ya shimfi da hannayensa biyu min ba'idin daga nesa ila ma'i zuwa ga ruwa ya bigi usulahu ila fanni yana neman ruwan ne ya taso daga cikin girgije ya taho ga bakin walaysa al ulibali bi fa bandi abadan girgijen nan ba zai sako mai ruwa ya isa ga hannunsa ba sai in Allah ya nuni a ruwa na gaba gari gaba amma shi dai kadai ya ce mai girgije don Allah ya nuni ruwa wannan da shekara goma yana kiran girgije in ba Allah ya nuni ruwa ne ba wannan kiran da ya kwa girgije bai ba shi ruwa haka duk wanda ya kira wanda ba Allah ba bukatar ta duniya da bukatar ta lahira babu wanda ke biya kiran fa kenan kiran aikin banza ba ma aikin banza ne ba Misa ya kira saboda yana da zunubi a kan kiran kenan kiran ma musiba ne gare shi bukata sai ba ta biya kuma Allah ya ruba ya yi da shi kuma ya rubuta mai sakamakon azaba gobe lafiya don haka ƴan uwa wannan abin da Allah ya buga misali yana da kyau mu hankalta Allah yana yawan buga misali ya buga misali da gidan gizo gizo ya buga misali da cewa in matsalul ladina takazu min dunillahi awliya ladina takazu min dunillahi awliya kamathalil ankabut اتخذت بيتا نعم وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت lau kanu ya'lamu kaga nan Allah ya buga misali kan nan Allah ya ce misali wanda ke kira wani wanda ba Allah bai cince su don girman masu albarka don darajar masu daraja ka roƙi dai Allah kawai da Allah don sunan ka al-azizu al-samiu al-kabiru al-qadha yahi saboda ba wani mai albarka wanda Allah ya ba shi Allah ya ba shi magana ka roƙe su babu ka roƙi mai albarka na wanda ya ba ko albarka ta yi yana iya jan bukata ba sai kai lafi da daga wasu ba to shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yake gaya muna haka al'amarin Allah yake kiran wani baya da tafi misalin gidan gizo waɗanda ke kiran wani wanda ba Allah ba misalin gidan gizo gizo zare na ta kulla amma in ta kulla sai dai cikin masallaci na zai kare masallaci ya kare ta da rana ba zaren ba ko cikin rumfani wani rumfa ta kare ta da rana ba gidan ba amma inda za su zana shi da rana Allah bai kare ta ga ruwan sama bai kare ta ga iska bai kare ta ga zahi bai kare ta ga sanyi Allah ya ce in gidan gizo gizo na da amfani kare ta ga rana in ba ta yi amfani da masallacin wani ko gidan wani ko ruwa wani ba Allah ya ce haka kiran wani yana iya amfani ne Allah ya ce inna auhanan dutsu ko san mafi raunin gidaje labaitul ankabut Allah ce wallahi gidan gizo gizo ya gidan kowa rauni saboda kana biya baka ko san ka kide shi ta wuce lauka ne mun Allah ke da sun sani ga ba su kira ni Allah ba wanda gidan gizo gizo bai kare shi daga rana ko ruwa ko iska haka kira wani bay da amfani to shi na na Allah madaukakin sarki yake wannan kiran da suka yi wa ma du'a'ul kafirina kiran kafirai da suka wa gumaka ai ma du'a'uhum wal tija'um li alihatihim da dogaro su da suke ga gumakan su illa fi in wa kasarin fa yana cikin tozartar da lokaci gaban da hasara لأنه لا يجدي ولا يفيد سبب بي فائدة بي عن فائدة كأن لا منه في الترجيس ولله يسجد ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم نعم وظلالهم san mu gobe Allah ya mu abin da makaranto da dai Allah shi amfane mu da shi lurarwar da a cikin waɗanda ayoyi Allah ya samu lura mu gane kuma mu wa ubangiji mu da subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ala la yasaka alkhair ah, mai tambaya na koyo mace ce take cewa assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da arziki mai albarka amin tace malam ita ce yi amfani da maganin tazara haihuwa to kuma jini ya kasance yana zo mata akai akai kuma ba ta bambance jinin al'ada saboda tun kafin ta yi amfani da maganin tattara haihuwa la'adar ta ba ta da kayyadadden lokacin da take zuwa hmm. wani lokaci ta kan yi wata biyu ko uku kafin ta zo amma dai idan ta zo tana kwana bakwai ne sai ta tsaya yanzu kuma jinin yakan zo mata wani lokaci akai-akai kuma ga shi ba ta iya bambance wani jini ne na maganin misali ko na al'ada shi ne take tambaya azumi da kuma sallolin da take yi a cikin wannan jinin lokacin da ya zo sai jini yana yawan zuwa sai sai a kanta hukuncin mai hala ta ɗebe kwanukanta na al'ada bakwai idan da ta saba can da wuri cikin wata sai ta ɗebe su ta aje su na al'ada ta bar sallah ta bar azumi in suka wuce kwanukan da suka rage gaba ɗaya sai ta ci gaba da ibada cikin su ta yin azumi ta da sallah da sauran mu'amalu wallahu a'lam don yake assalamu alaikum bale hukuncin imanin da yake zan tahajjud da alkur'ani yana dubawa ko kuma mamun da suke dubawa saboda idan limami ya yi kuskure su gyara Na, na'am shi dai liman abin da aka so ya karanta alkur'ani ta karali da kai amma in babu in bai da harda kuma babu wani wanda an da harda to shi ke nan sai ya halatta ya ɗauki ƙur'ani ya limanci mutane saboda da kawami ya limanci su aisha wurin muminai yana da qur'ani saboda bai da hadda duk da aka tabbatar da shi kila yau sahabbai ba mamaki shari'a ba ta hana shi ba shi yasa aka tabbatar da shi bai da har da kuma shi an limami a lokacin tahajjud sai ya je ya bude qur'ani yana yi musu yana amma wannan kada a ɗauki duk da Allah ya yi muna arziki yawan alarammomi da makaranta wanda bai da iko a karanta a shimari an ce duk wanda ya sauka ga wata daraja cikin abubuwan da aka ambata ba bal ni ba gairar makana ya yi na'ibantar da wani madadin su ya ci gaba Ba ka da ƙura'ani karka cije ka ce wallahi da masallacin ka na babu mai ja gaba a cikin shi a'a in ka inda baka ka da iko sallolin ka waɗanda da cikin nawar luhe wallahi za ka je su a dada taka tahajjud yana bukatar sauki ƙura'ani to yan da ba baka iya ka janye kanka liman ka sa wani dan ka ko dan abokin ka ko dan makwancin ka ya limanci masallaci saboda mutane su karu da ilimin da Allah ya bashi an gane ko babu lai na biyu masu ɗaukar Kur'ani, ni na karanta cikin tahin riyadu salihin sharhin bin usaimi ya ce bai halatta mutum ya ɗauki littafi yana baya ga liman yana buɗe da Kur'ani, liman yana karatu yana dubi ba sai fa in limami kaza tun har da sai tana da matsala ya ce wani ka ɗauki ƙur'ani baya gare ni ka buɗa in ni kaje ka tashe ni in liman ya wakilta shi ga wannan muhimmi abu to shi kenan ko ya buɗe ƙur'ani bayan liman saboda wanda matsala buɗa shi tana da alaƙa da kyautar sallan liman in haka nan da ya babu babu komai amma haka kawai mutum ya buɗe ƙur'ani liman na karatu ana da yadda matasa ke ya wannan bai halatta ba ina ganin shi da ne can jehen su ina ce sa rubuta a cikin shan ta gari abu sani na don haka bari haka nan zai wannan zai ɗebe maka kushu'i cikin sa cikin sallarka ka saurari liman qur'ani da kunnuwanka zai yi bisa ga kana biye da liman kana saurari don haka Allah ubangiji ya taimake mu in matasa suna iyawa su bari ka matasa yanzu sun yi ka ilimi kana iya faɗin fatawa ku da kayan ba mai hana su yi wani suka so gaskiya in suna iya wasu bari babban malamin musulunci bin usaimin ya ce bai halarta ba lokacin da aka kawo babin ta da sharhi a kan hajji sannan na ta hajji wato babu mu ramadana ya yi cikin sharhu ya tsari na a bi wannan sharhi ana gani wannan maganar da ni ba ni ne faɗe ka da shi ya faɗe ta wallahu a'lam na haka kama haka kama kafin cikin masallaci ka yi wasa ko ka to ka aza kabe ka tahiyar kasuwa ko ka tahiyar ka masallaci sai karfe dai sannan ka to masallaci amma ka kama can gaban tsaro su shi ma bai halatta ba akwai cutuwar waɗanda a da ikon tahowa da wuri-wuri don haka bisa ga haka bari haka nan ya yi in ka to inda duk Allah ya kadari ka samu to ka zauna inda ka samu ya yi ka dundiyo suka tare wuri bisa ga baka iya zama kana da lalura shi ma na ga yaro da shi ya bai halarta ba wallahu a'lam na. na'am sai tambayar mu ta karshe a yau insha Allah duk da an ta ta farko azumi yake cewa shi ne yake da mahaifi mai shekara 85 na shekara biyu da suka wuce ana fitar masa da ainihin koyo kan bayan ɗayan azumi to shi ne yake har yanzu za a ci gaba da fitar masa saboda har yanzu da lafiya inda ya yi wanda bai iya yin azumi a ci gaba da hidda mai kono ga kowane